بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha biyu ga watan zulka'ada a wannan shekara ta 1438 daidai da biyar ga watan takwas shekara ta 2017 miladiya za mu tashi a darasi na 125 a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi al laifi al masmudi kuma mana cikin kundi na goma sha shida ma'ana kitabul jana'iz kundi da yake magana kan abin da ya shafi jana'iza za mu tashi a babi na tara babu jami'i salati alal jana'iz babu jami'i salati alal jana'iz babin da ya tattaro batutuwa na abin da ya shafi sallah akan jana'iza kenan waɗannan masail da za mu karanta na farko suna da alaƙa da sallar mamaci ɗaya kenan na biyu kuma ba wai an kallaci wani ɓangare guda ne a sallar aka yi mashi babi ba karatun sallah yana da alaƙa da sallah sallamewa daga sallah yana da alaƙa da sallah mutane su a samu rasuwa mutum arba'in ya za a yi masa sallah shin kowanne mutum ɗaya za a mai sallah ne yana da alaƙa da me da sallah shin a waɗannan mutane arba'in idan maza da mata ne ya za a jera su yana da alaƙa da sallah shi sa ya ce babu jami'in salati alal jana'iz babin da ya tattaro maganganu kan abin da ya shafi sallah ga jana'iza ga gawawwaki da za a yi masa sallah kenan ba wai akan magana ɗaya ba ce za a maimaita za a bayyana ko za a asarta sallama za a sallame ne a zuci ko za a sallame ne a bayyane ba a kan nan kadai ba ne ma'ana dai abubuwan da ke da alaƙa da sallah ga jana'iza su malam yake magana a kai قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون النساء مما يلي الإمام فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة قال رحمه الله إمام مالك ابن أنس يتي باب جامع الصلاة على الجنائز باب دي تترو مغانا كان أبن دي شافي salla gawawaki qal sai shi ubaidullah ibn yahya al-laythi wanda ya ruwaito muwatta daga wurin malamin sa yahya ibn yahya al-laythi sai ya ce haddasani yahya in ji ubaidullah kenan kenan da ya ce haddasani ya karantar da ni anan muna da mutane guda biyu akwai ni da aka karantar akwai kuma wanda ya karantar wana ji da ke ko to malam ya ce ni din shine ubaidullah ibn yahya al-laythi ubaidullah ibn yahya ne ya ce yace ni ya karantar da ni wa ya karantar da ni ne ya haya ibn haya an malik daga malik ibn anas yanzu gashi mutane uku ne sai da muka samu mutum biyu kafin mu kai ga mutum na uku shine malik ibn anas kuma gashi sai a ce muwaqqan malik gashi kuma kafin a samu sunan shi da aka samu mutane biyu kuna jina da kyau ko mutum na farko shine ubaidullah ibn yahya al-laifi mutum na biyu shine yahya ibn yahya al-laythi mutum na uku shine mai muwatta malik ibn anas kuna jina da kyau to shi mai muwatta shine malik ibn anas shine imam malik ibn anas sai ya wallafa littafin muwatta to bayan ya wallafa littafin muwatta ne sai dalibai suka dinga zuwa wurin shi karatu daga sassan duniya gaba ɗayan duniya daga sassanta ko ina da ina gabar da yamma kudu da arewa haka aka dinga aka dinga tafiya zuwa wurin malik a birnin madina domin karatun wannan littafi na muwatta kaga da akwai ɗalibin abu hanifa daga ne sabur yake can gabashin duniya yake can yake khurasan can gabashin duniya sosai ba ma larabawa ba ne ya taso zuwa nan akwai yahya ibn yahya al-laifi daga yammacin duniya suke can andalus spain daga na to haka za ga daga sassan duniya aka zo aka karanta littafin muwatta a gaban malik ibn anas rahmatullahi ta'ala alaihi to daga ciki waɗanda suka karanta akwai yahya ibn yahya al-laythi akwai yahya ibn yahya al-laythi daga gaban waɗanda daga waɗanda suka karanta a wurin yahya akwai muhammad ibn wadah akwai ubaidullah ibn yahya shi yasa sai a ce ta'alif ta'alif malik ibn anas ke da wallafa ta muwatta ɗaya kenan riwaya riwaya ana kiran abu riwaya ne idan ka karanta a gaban mai ita kuna ji da ke ko kasancewar yahaya ibn ya haya laifi ya karanta muwatta a gaban malik sai a kira ta riwaya riwayatu yahaya ya yahaya kasancewar ubaidullah ba a gaban malik ya karanta ba ya karanta ne a gaban wanda ya karanta a gaban malik sai ya tashi ta zama tariqa kuna ji da ke ko sai a ce tariqatu ubaidillahi ibn yahya an yahya an malik kun lura da ke ko hakan nan wanda ya karanta a gaban ubaidullah sunanta tariqa amma wanda ya karanta a gaban malik sunanta riwaya man karanta da kodin riwayoyi goma sha bakwai muka karanta ana riwayoyi na muwatta saboda haka yanzu wannan muwattar wallafar imam malik ibn anas Ɗaya daya riwayar yahya ibn yahya al laifi biyu tariƙar ubaidullah ibn yahya al laifi saboda a riwayar muwatta ma'ana a karatun muwatta a gaban yahya mutum biyu ne suka fi shahara mutane da yawa sun karanta muwatta a gaban yahya ibn yahya waɗanda suka fi shahara shine na farko ɗan shi ubaidullah ibn yahya al na biyu muhammad ibn watta duk waɗannan biyu sun shahara da karatun muwatta a gaban malik ibn anas a gaban ubaidullah ibn yahya al-laythi a gaban yahya ibn yahya al-laythi to amma sai Allah ta'ala ya sanya ma tariqar ubaidullah ibn yahya al-laythi shahara kamar da Allah ya sanya ma Riwari yahya ibn yahya al-laythi shahara duk da Riwari yahya ibn yahya al-laythi wannan da muke karantawa ba ita tafi kowace inganci ba a ruwayar muwatta ba ita tafi kowace a ce ita ce wace ta kowace inganci a ba ita bace ta ɗaura wasu wasu sun ɗara ta sai Allah ta'ala ya sanya mata albarka ya zama na sassan duniya ita ake karantawa ita ake karantawa Muhammad Muhtar Shankibi zai ke a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam riwari Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Masmudi ya karanta muwatta a gaban Malik sau biyu kun lura da ke ko ya karanta muwatta a gaban malik su biyu kafin ya karanta a gaban malik sai da ya karanta a gaban ziyad ibn abdurrahman a andalus shi ne mutum na farko da ya kai muwatta birnin andalus shi ziyad ibn abdurrahman to bayan ya shigar da muwatta birnin andalus wasu na cewa shi ne farko wanda ya shigar da ita wasu na cewa shi ne farko wanda ya shahara ta ma'ana shahara ta ya bayyana da ita kaga wanda ya shigo da abin gari ya ajiye shi a ɗakinsa ai ya sha bamban da wanda ya shigo da shi gari kuma ya fito da shi ya karanta ya karanta saboda haka jama'a da yawa shi za su ce shi ne farkon wanda ya shigo da shi gari kuma haka ne Allah ta'ala ji kansu da gafara gaba daya duk wanda da yana nuna mana karatu ba ninke shi ake ya ajiye ba karatu karanta shi ake kuma sai a karanta sai ubaidullah ibn yahya ya ce yahya ibn ah, ya ce yahya ibn yahya allaisi ya karanta da shi shi yahya rasu ya karanta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamul a'imma haka abdurrahman al-auza'i ya ce imamul a'imma shi malik liman ne na limamai ba liman ne na mamu ba imamu na al'a'imma al'a'imma su ne shugabanni jagorori na addini haka limamin limamai ya sha bambam da limami na mamu kenan shine imamul a'imma shine muftul haramai babban malamin mai fatawa birnin makka da madina sune alharamai alimul madina shine wannan malamin kwaya ɗaya na madina shine alimul madina babban malamin birnin madina shine imamun nasa ya ce ya sanya ya sanya shi malik ibn anas ya zama hujja tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala a ilimi malik ibn anas shi malik ibn anas yake cewa annahu balaghahu bayani ya zo masa anna usman bin affan lalle usman bin affan sun nuraini kenan wanda ya auri ƴaƴa mata biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya auri ɗaya ta rasu sai annabi kuma ya sake aura mishi ɗaya zunnuraini saboda wannan ƴaƴa mata biyu da Usman bin Affan ya aura ake kiran da shi ake kiran da suna zunnuraini ma'abocin haske guda biyu don duk waɗanda ba shi ba cikin waɗanda suka auri 'ya'yan manzo Allah sallama mutum 'yar manzo Allah ɗaya ya aura amma shi Usman shi ya auri 'ya'yan manzo Allah sallama guda biyu ya auri wannan ta rasu kuma annabi sallama ya sake aura mashi da wata ina fata mun gane wannan da ke ko to saboda wannan hasadan ne sai shi a suka ce ai gaba ɗaya ma manzo Allah bai haifi kowa ba sai Fatima a ga ka ce ya auri Rukayya ya auri ummu kulthum sai suka ce to bai auri kowa ba a nan salam bai auri kowa ba sai fatima haka sun kore ma cewar akwai wata halitta mai suna ummu kulthum ko ko zainab ai ko rukayya ko zainab da sauransu shi kuma Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika biyu kenan wani sa'il mu'mini nau kenan uku kulli azwajika ka faɗa ma matanka wannan saƙon na matanka ne wa banatika da kuma 'ya'yanka mata wani sa'il mumini da kuma sauran matan mu'mine gaba ɗaya don ka fahimci cewar al'umma kamar 'ya'ya ne ga annabi don haka annabi ne ya ce ha'ula'i banati hunna atharu lakum ha'ula'i banati in ji annabi lot ya ce ha'ula ibanati waɗannan 'ya'ya mata na wani ko dai su zama 'ya'yan shi mata da ya haifa ko kuma su zama 'ya'ya mata da suka yi imani da shi sai ya zama kamar uba a gare su shi annabinsu to don ƙur'ani ya cire maka wannan ihtimali ɗin ka fahimci shin waɗannan 'ya'yan annabi sallallahu ne da ya haifa ko ko 'ya'yan shi ne da a matsayin sun yi imani da shi sai Allah ya ce kulli azwajika wa banatika sai ya ce wani sa'il mu'minin to kaga tunda ya ce wani sa'il mu'minin ya ka fahimci cewa wa banatika din nan ƴaƴan shi ne mata da ya haifa na ga fahimci qur'ani kitabun fussilat ayatuhu min ladun hakimin khabir Allah ta'budu illa Allah Annabi sallallahu alaihi yana da ƴaƴa mata da ya haifa na tsatsansa akwai ruqayya da ummu kulthum da zainab da fatima radiyallahu ta'ala hunna ajma'in to a cikin su Usman ibn Affan ya auri guda biyu daga cikin su su yasa ya kiran shi Zunnurain an kashe shi a shekara ta 35 bayan hijira wa Abdullahi ibn Umar kuma bayani ya zo mashi lalle Usman ibn Affan da kuma Abdullahi ibn Umar wanda ya rasu shekara ta 73 wa Abu Huraira da Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakharin ad-Dawsi wanda ya rasu shekara ta hamsin da bakwai nawa kenan uku ufman ibn Affan Abdullahi ibn Umar biyu Abu Huraira uku kanu yusalluna alal janaiz sun kasance suna yin sallah magawawaki sun kasance suna yi magawawaki sallah ba kenan ba gawa ɗaya ba suna sallah ta jama'i sallah ta jama'i in aka ce jama'i shine a tare gaba shine yusalluna alal jana'iz bil madina sun kasance suna yin sallah ma gawawaki a madina na farko dai su waɗannan sahabbai ne na biyu da ya ce bil madina a madina don madina ita ce matattarar sahabbai da ke ita ce matattarar sahabbai don nan ne inda sahabbai suka rayu duk da cewar sahabbai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama sun koma gari kaza sun koma gari kaza kama abdullahi bin mas'udin ya koma kufa abdullahi bin abbas ya koma makka kaza kaza duk sun koma amma za ka ga adadin sahabai da ke garin madina ke birnin madina sun ɗara adadin sahaban da suka fita birnin madina yawa wani ji da ke ko kenan waɗannan sahabai ne kuma sun yi a gaban sahabai ba a ce da su ufan ba kanu salluna al janaiz bil madina sun kasance suna magawaki sallah a birnin madina suna yin magawakin ne Arrijali wa nisa'i maza da mata ko na kwa wanda ya ce ar wa nisa'a eh arrijali wa nisa'i to ya ke zama arrijali wa nisa'i majrur eh kullum da kyau kanu salluna alal jana'izi bil madinati ar-rijali wan nisa'i ai kanu yusalluna alal jana'izi ar-rijali wan nisa'i bil madina aljana'izi majrurin ne bi ala wa alamati jarhi alkasara a zahira arrijali sai zama badal ne badal ne na jana'iz din kenan fa rijala to in suka tashi sanya in za a yi sallah din sai a sanya maza gawawwakin maza mimma yalil imam daga abin da ke biye da lima tunda za a yi sallar ne jama'i kullum da ke ko maza ne da mata suka rasu to za a yi musu sallah lokaci guda sawa'un su arba'in ne su ɗari ne kaga ba wai za a yi ma kowanne mutum sallah bane a ɗauke shi a kawo wani a mai sallah a ɗauke a kawo wani a mai sallah a ɗauke ina fatan kun bayyanci magana ta da ke to yanzu za a yi sallah mutum ashirin mutum goma ne suka rasu mutum kaza ne to ya za a shirya gawawakin sai a sanya maza mimma yalil imam waɗanda suke bin liman tunda liman zai tsaya ne sai a sanya gawawakin maza su fuskanci liman ya zama liman su yake fuskanta wani sa'a min ma yalil kibla su kuma mata su suke fuskanta alkibla suna bin alkibla ma'ana za su biyo bayan maza kenan kullum da ke ko sai a sa maza a gaba mata a baya ina fata mun fahimci wannan da kyau ya muke nufi baya mata a gaba maza a gaba mata a baya ma'ana maza a gaban liman kullum da ke ko sai kuma mata a bayan maza amma ka lura da kyau sai aka ce maza su bi liman mata su biyo alƙibla kun lura da kyau ko ma'ana mata sai a sasu a bayan maza ai ko a zaune ko a raye ake daman mata suna bayan maza ne ake kun lura da ke ko ko a raye ake mata suna bayan ko sallah ake a masallaci ai ga sahun maza yana biyo bayan sahun abin da sahun mata yana biyo bayan sahun maza ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau idan za a yi sallar jana'iza irin wannan maza da mata to kun ji yadda ake yi za a sanya sahu za a sanya gawawakin maza su biyo lima sai a biyo gawawakin mata su biyo na maza kaga ba ikhtilati hatta a sallar jana'iza ba a ikhtilati ikhtilati shine a cakudu a ce ai duka gawa ce a kawo gawan namiji a kawo gawan mace a kawo gawan namiji a kawo gawan mace ba a yi wannan musulunci ba a ikhtilatai hayyan wa ta ba a cakuduwa a ce za a yi cakuduwa nan mace ta zauna nan namiji ya zauna ba a yin wannan babu shi a musulunci inda yake har a a makarantu abin nan a gawawaki ba a haka ya za a kuma a zo a ce an ba mutane ikhtilati irin wannan ba shi da amfani Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare mu Eh, za a ta jera wani bayan wani wani bayan wani idan aka sa haka kullura sai a sa haka sai an gama jiro na maza sai a jiro na mata ya halatta a yi haka kullura da ke ko a yi uku kenan ya halatta a yi haka sai a ja baya haka amma dai mu sani ba wai to irin yadda ake yin sallah haka mutum zai kasance ba so ka ga nan in aka sa aka sa ɗaya gefa ɗaya an sa gawa nau kenan biyu kenan to sai a ja layi baya ina fatan kun bai cewa kaga yanzu wani yake ji ta rediyo bai san ya muke gwadanta ba balle ce shi ai yana yana bibita kowanne abu a rediyo ana karatu ya ce ai yana yana da kasabin yana sauraro haka ke قال وحدثني عن مالك نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه قال رحمه الله وحدثني عن مالك an nafi'in daga nafi maula bin umar ya rasu shekara ta 117 anna abdullahi bin umara lalle abdullahi dan umar kana idza salla ala janaizi abdullahi bin umar ya kasance idan ya yi magawa sallah idza salla ala idan yayi magawa yusallimu yana sallamewa ne daga sallah hatta yusmi aman yali har ya jiyar da wanda yake a bayansa sallama ma'ana yana bayyana sallama ke yana hannu baya da shi ya ji sallama قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر عبد الله بن عمر يا كسنشي يا كسنشي أنا لا يصلي الرجل على الجنازة ba mutumin da zai yi ma jana'izar sallah sai ya ce arrajulu arrajul a da yake nufi anan mutum mutum yake nufi layu yusalli rajulu mutum ba zai yi sallah ba alal janazati ga gawa illa wa huwa tahir sai idan yana da tsarki kuna ji da ke ko kaga Arrajulu mutum yake nufi in aka ce mutum ya shafi mace ya shafi namiji kun lura da ke ko ya shafi mace ya shafi namiji in aka ce arrajulu mutum kamar da Allah ta'ala ya faɗa ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah fi biyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu rijalun la kaga da ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bay' maza mutane ne kenan ba wai mazaje ne cewar mata ba su sallah a masallaci ba cewar me hukuncin mutumin da me hukuncin mace in ta sallah a masallaci sai ce ba ta da sallah ai aya ta ce rijalul la tulhim tijaratun wala bay'un an zikrillah kaga bai fahimci daidai ba la yusalli rajulu alal janaza mutum ba mutum ba zai wa jana'iza sallah ba illa wa huwa tahir face sai yana da tsarki wannan tsarki alwala ma'ana taharatul asghar da al akbar an ce taharatul asghar shine bayan mutum yayi fitsari kun da ke ko bayan mutum ya yi fitsari ko ya yi bayan gida sai ya yi me sai ya kama dama wannan kama ruwa ba a cikin lissafi ai dole ne ai kun da ke ko dama a musulunci ai ba mutum wai ya yi fitsari ya mai da al'awar shi kuma ya tafi ai babu shi ai akalan wa naqalan babu wannan so yanzu ya yi tsarki ba shi da tsarki kuna ji da kyau mutum da ya yi fitsari ya kama ruwa ya yi bayan gida ya kama ruwa yanzu ba shi da cikakken tsarki ko ka ce ba shi da tsarki ma Nan ba zai ɗauki ƙur'ani ba ba zai yi sallah ba kullum da ke ko eh aha ba zai ɗawafi ba kullum da ke ko kaga duk ba zai tun da ba shi da alwala yanzu yana ɗauke da alhadasu al'asghar to hagan nan kuma alhadasu al'akbar shine janaba shine alhadis al'akbar to da ya ce mutum ba zai sallama jana'iza ba sai yana da tsarki mana ya tsarkaka da alhadis al'asghar ya tsarkaka kuma daga alhadis al'akbar mana sai mai alwala sai mai alwala ne zai mas jana'iza sallah to kenan nan sallah da ake nufi la yusalli rajulu sallah da ake nufi ita ce zai sallah da aka sani ɗaya sannan na biyu ita sallar jana'iza sallah ce ko addu'a ban ji ba eh. Eh. sunanta sallah annabi sallallahu ya kira ta da suna sallah ce sallu ala sahibiku sallu ala sahibiku ya kira ta da suna sallah tunda ya kira ta da suna sallah kaga tana buƙatar alwala kenan wasu ne kaɗan kaɗan sosai cikin jamhur kaɗan ne cikin malamai kaɗan ne suka ce a addu'a ce addu'a ce ai ce ake Allah magafin lahu warhamu tunda addu'a ce ai lahtaj ila alwala waɗannan fa kaɗan ne a cikin jamhur mutanen ba su wuce ka kirga su da a yatsun ka na hannu ba ba yatsun hannu goma ba ba su kai ma mutum biyar ba da suka ce ba sai mutum ya yi alwala ba sai ya yi addu'a ce to kuma ire-iren waɗannan ne fa mutum yake ɗaukowa sai zai ce sallar jana'iza ba wajibi ba ce a yi mata alwala ai an samu daga cikin salaf wani ya ce ba sai ya kawo maka mutum ɗaya ko mutum biyu sai ya saki dukkanin maganganun sahabbai da tabi'ai saboda shi ya ɗauki ta da ƙura kawai shi ne malinta Allah ya sauke saboda haka la yusalli rajulu alal janazati illa huwa tahir mutum ba zai ma jana'iza sallah ba sai in yana da alwala in bai da alwala sai ya koma gefe kuma qala yahya سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمي قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي سمعت مالكا يقول ناجي إمام مالك ابن أنس ينا تشيوه lam ara ahadan min ahalin ilmi ban taba ganin wani mutum ɗaya daga cikin malamai ba min ahalin ilmi ka san ahalin ilmi daban fa ma'abota ilimi sun nemi ilimin kuma sun samu an shaida da cewar sun samu sun nemi ilimin kuma sun samu an shaida cewar sun samu su ne ahalul ilimi mazawa ilimi kenan su ma'abota ilimin ne cewar sun samu ba ba wai ɗalibin shi ne zai ce da shi malami ba dama ɗalibi ka yi malami yake ce da malaminsa amma malami zai ce da malamin shi amma kuma malamin ne to yanzu malami ne ya san malami kamar yadda ka san mai kuɗi ne ya san mai kuɗi haka ka ce ka ai wani yana da kuɗi sai ka ji wani ya ce ka ji wani talaka wai kana ruruta wani yana da kuɗi kullum da ke ku saboda haka mai kuɗi ya san mai kuɗi malami shi ya san malami malik ya ce ban san wani malami cikin ma'abota ilimi da ya karahu an yi sallah ala waladin zina ya karhanta a yi maɗan zina sallah ba wa ummihi da kuma mahaifiyarsa a ce wannan ya tabbata a shar'ance ɗan zina ne ya mutu kuma a mai sallah ban san wani malami da ya ce ba a mai sallah ba kun lura da ke ko ɗaya hakan nan babu wani malami da ya ce ba a yi wa mahaifiya sallah no kenan kenan da ɗan zina da mahaifiyarsa duk ana masu sallah in sauro su duk ana masu sallah in sauro su tambayar kawai nan ta rage wa zai masu sallah na farko dai shi ɗan zina ba zaɓinsa ba ne ina son mu lura da kyau uwa da uba ba zaɓinka ba ne ba kai ka zaɓi wane ya zama mahaifinka ba ba kuma kai ka zaɓi wance ta zama mahaifiyarka ba ba kuma kai ka zaɓi inda za a haife ka ba kullum da ke ko duk ba zaɓen ka ba ne to kaga wannan sai ka gode ma Allah maɗaukakin sarki shi ma wannan da aka haifa ta wannan hanyar inda za a bashi shawara a lokacin da za a zuba maniyinsa a ce ga yadda ake so ya kasance zai zaɓa ka haka ba zai so haka ba ba zaɓinsa ba ne Allah salamata wal afiya Allah ta'ala ya tsare mu baki da abin da za a yi magana a nan mahaifiyar shi sawa'un hukunci ne ya tabbatar da haka ko ko an santa da gararan ba da yawo tana dai musulma ce amma dai kuma ta ci kafa kare to kaga a nan ba za a sami idan gari su yi mata sallah ba ba za a sami idan gari si mata sallah da aka samu idan gari limaman gari aka ce si wance kuma zaman kanta take yi ai kama an bai ma wannan sana'a tata lasisi kenan ta ci gaba da sallah ta ci gaba da aikin da take ai limamin gari ne mai mata sallah ai malam wani ne yi mata sallah kuna ji da ke ko yau saboda haka ana mata sallah su wai za a yi mata za su yi mata sallah sai a samu di wasu a ci to ku wance kaga musulma ce sai a yi mata sallah wannan yana nuna mana duk wanda yake aikata kabira daga cikin kaba'ir laifi daga cikin laifuka na farko bai fitar da shi daga musulunci ba sunan musulunci yana nan a kansa saboda haka hukunce-hukuncen musulunci suna a kansa wana ji da ke ko zina tana cikin kabira na sallar salamata wal afiya haka duk abin da ya shafi manyan laifuka ba sa fitar da mutum daga musulunci sai dai suna rage mishi imani sai da zaka sai a samu waɗansu mutane a ce to kuma wannan sai a je a binne shi kuma a mai sallah ina suwa ne shi ai suna gangare nan suna busawa to sai a ce musu sun gama busawa dai a sami limamin cikin su je ba sallah ko dai a su ma akwai lima a cikin su kenan ok ire irin wannan da almuhim da ba za a sami idan gari a ce limamin gari misali ko sarkin gari ya fito jana'izar wance ba kuma alhali an san zaman kanta yake yi amma ita sallar ta neman gafara ana mata kullum da ke ko ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko a ɗakin ka za ka iya mai addu'a wanne wanci Allah ya gafarta mata saboda ka sai mu gane bambance bambancen da ke ciki rahim rahimahullah babu ma jaa fi dafinil mayyit babu ma jaa fi dafinil mayyit babin da zo zai mana bayanin abin da ya shafi binne mamaci a kaga an yi sallah ko haddasa ne ya haya an malikin أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه أفزازا لا يؤمهم أحد فقال ناس يدفن عند المنبر وقال آخرون يدفن بالبقيع فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دنكي mutuwar da ba taɓa yin irin ta ba kenan ƙwaya ɗaya aka yi ta kuma ba za a taɓa yin irin ta ba ita wannan mutuwar ƙwaya ɗaya ce rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce haddasa ne ya haya an malikin annahu balaghahu bayani ya zo malik ibn anas malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra yace bayani ya zo masa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tuwufiya yawmal lisnain ya rasu ranar litinin ya rasu ranar litinin ya rasu cewar ya rasu ranar litinin babu saɓani a kanta wa dufina yawmal thulatha kuma an binne shi ranar talata an yi jana'izar shi ranar talata to nan ne malamin suka kara ma juna sani wani suka ce ranar talata wani suka ce daren laraba wani ji da ke ko ranar talata daren wata ruwayar daren laraba wata ruwayar ranar talata eh kusan da abu ɗini kenan wasallan nasu alaihi a fuzaza wasallan nasu alaihi a fuzaza kuma mutane sun mushi sallah ɗaiɗaikunsu me ma'ana afzazan la ya ummuhum ahad ba wanda ya musulmanci na lillahi wa inna ilaihi raji'un haka mutane suka mai sallah sai dai tawaga gaba daya su shiga kowa mai sallah in sun fito sai wasu su shiga sai mai sallah in sun fito sai wasu su shiga sai mai sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka abin ya kasance a lokacin kawai to nan ne fa nan ne fa ake ta magana shine ibnu kasir yake cewa wa huwa amrun mujma'un alaihi la khilafa fihi wannan cewar an mashi sallah a fuzaza dai kowanne mutum ya mai sallah ne a karan kansa ba wai wani ne liman ya huce suka bi shi ba wannan ijma'i ne haka abin ya kasance wa fi ta'alilihi sai malami suka kara ma juna sani. a kan meye illar haka ma'ana meye sababin haka da za a ce an mishi sallah ne kun mutane ma'ana ku ɗaiɗai mutum ɗaya ne kai ne ka ka kabarta kai ka barbaranka ka wuce wani ya zo shi ma yi haka aka dinga yi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam faqi su wasu malamai suka ce huwa min babi ta alladhi ya'suru ta'aqqul ma'ana wannan yana ga cikin ayyuka na ibada da haka aka ce a yi. amma kuma fahimtar me sababin haka yana da matukar wahala a gano me sababin da yasa a yi haka nan ai dama kasan ba lalle ne dole sai ka gano hikima da ta sa aka saka kai ba ɗaya kenan ma fassara ta ɗaya kenan fassara ta biyu waƙil wasu kuma suka ce liyu bashira kullu wahidin salata alaihi minhu ilai domin kowanne mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi sallah zuwa ga annabin kai tsaye ba tare da wasuɗa ta liman ba kun lura da ke ba tare da ta liman ba kawai kai mai sallah kai tsaye daga kai sai shi kai tsaye wa qala suhaili as-suhaili yace inna Allah akhba lalle Allah ta'ala ya ba da bayanin annahu shi Allah madawakin sarki wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna alaihi suna mihi salati Allah ta'ala ya bada wannan bayanin cikin suratul ahzab inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wa amara kullu wahidin minal mu'minina an yusalli alaihi kuma Allah ta'ala ya umarci kowanne mutum guda a cikin musulmai cikin mu'minai su mihi sallah yace ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima fa wajaba ala kulli ahadin saboda haka sai ya zama wajibi akan kowanne mutum an yi bashirar salata alaihi minhu ilai ya zama na ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah kai tsaye daga shi sai ma'aikin Allah ba tare da wasiɗa ta liman ba wasalatu alaihi da mautihi min hadha alqabil to haka kuma yi mai sallah kamar yadda zaka yi mai salati kai tsaye to haka kuma yi mai sallah bayan rasuwarsa yana irin wannan fasara qal sai ya ci gaba da cewa wa aidan kuma dai fa innal mala'ikata lana fi zalika a'imma wata fasara kuma limamanmu kan haka su ne mala'iku ma'ana dai kaga ana ta ƙoƙarin a gano mai ce hikimar haka amma dai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da aka mai sallah babu wani mutum guda da ya wuce a matsayin liman cewar shi ne liman da ya wuce a kowa ya zo ya yi sallah ai kaga in liman ya wuce yi sallah shikenan sallah ta kare ai kullum da ke ko sallar ta kare kana zuwa dai a ce ayar riga ne sallah to amma yanzu tawaga guda ne suka shiga sai suke sallah da suke sallah sai suka fito kowannen su a shi karan kanshi yi sallah haka aka dinga yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu an gama sallah sai me kuma sai binnewa sai sallallahu alaihi wa sallam wai duk da waɗannan bayanan ne fa wani yake cewa manzo Allah bai rasu ba wai ai manzo Allah bai rasu ba Mu ba shi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi salasati aswadi bidin suhuliya a wata ruwayar min kursuf laysa fiha qamisun wala imam hakan nan an wanke shi shine hadisin farko a muwaffa an mai wankan gawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu gashi wa sallan nasu alaihi afzaza mutane sun mishi sallah afzaza kowa shi kada yi mishi sallah kuma an ya rasu ranar litinin har ranar da ya rasu an yi bayani an binne shi ranar laraba amma wani ya zace san bai mutu ba ko daren laraba na ranar talata ko daren ranar talata daren laraba faƙala nasu sai mutane suka ce yi dufanu inda mimba za a binne shi ne a gaban mumbarinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin ma bai na mimbari wa ƙabari raidatun min riyadul janna kuma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadul janna kamar da ruwayin suke ai tsakanin mimbari na da gida na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna sai suka ce to abin ne shi a mimbarinsa. ana fata mun fahimci wannan tattaunawar ɗaya kenan wa qala akharun wasu suka ce yudfanu bil baqi a kai shi baqi'a makabarta inda nan ya binne sahabbansa shi ma a binne shi a wula mun samu magana no kenan biyu biyu magana ta uku da bata a wannan ruwayar shine a kai shi a kai shi falastin a binne shi ainihin ce makabartar annabawa galibin annabawa a nan suka rayu amma fa babu wani annabi a yau da za ka ga kabarinsa in ban da manzan Allah sallallahu babu wani annabi da za a ce maka wannan wurin annabi ne a wurin akwai shi babu shi in ban da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kadai ne za a ce maka nan manzan Allah ne a kwance a wurin shi ne kabarin manzan Allah ne sai shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda duk wani hoto da za ka ga an ce kabarin annabi Musa ko kabarin annabi kaza ko duk rajman bil ghaibi wa qala akharun sai wasu ka ce yudfanu bil baqi za a binne shi ne a baqiya fa a abubakar siddiq sai abubakar zo. yazo yazo kaga kenan da baya wurin yazo domin dole ya jagoranci control ɗin mutane dole ya jagoranci ya control ɗin mutane don a lokacin yana jagorantar yadda za a daidaita mutane su mutane suna jagorantar shi ne ka manta fa ƙasa fa ƙasa wanda yake a lokacin bata kai lokacin gamin ba fa ƙasa yau aka ce ba shugabanta ba sai ka ji ta yi dim ta yi dim ta tsaya cik balle a ce duniya gaba ɗaya annabinta sallallahu alaihi wasallam ya cika ya koma ga Allah ya rusa ai dole ka ji abin ya yi dim ne kawai faƙala abu bakar ne siddiq sai abu bakar siddiq ya ce sami ito rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙona na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma dufina nabiyyun qab ba a taba binne wani annabi ba illa fi makanihi alladhi tuwa fifi face sai a nan wurin da ya rasu a nan ake binne shi babu wani annabi da aka binne shi face an binne shi ne a nan wurin da ya rasu saboda haka fahofira lahu sai aka haƙa mashi rami a nan inda ya rasu daman ya rasu ne a jikin na na aisha radiyallahu ta'ala anha tana tallafa da shi kamar da bayanai za su zo nan gaba kaɗan saboda haka kenan a nan inda take zaune a ɗakinta a nan inda take zaune a ɗakinta a nan inda ya rasu ɗin a nan ne sai aka ta zame jikinta sai aka mai kabari a wurin sai aka sashi a ciki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ga yadda aka kenan ma min ma dufina nabiyin ba a taba binne wani annabi ba daga cikin annabawa da suka gabata illa fi makanihi alladhi tuwfiya fi sai a wannan wurin da ya rasu ana aka binne shi kun da ke ko kenan a tarihi kenan ba ko duk annabawa din da suka aka binne su a Falastin a nan din suka rasu ba daga wani wuri ne aka ɗauko su aka kawo su wurin ba wannan ta ɓangaren binnewa kenan sai kuma ta bangaren wanka ma kana inda husulihi to kuma abin da ya kasance lokacin da aka zo yi mashi wanka sallallahu alaihi wasallam aradu naz'a qamisuhi sai suka yi nufin kuma cire mashi sutura cire mashi kayan da ya rike a jikinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa sami'u sautan yaqul sai aka ji wata murya tana cewa la tanzi'ul qamis kada ku cire riga kada ku cire riga saboda haka falam yun za'il kamis ba a cire mashi riga ba shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ghusila wa huwa alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an mushi wanka ne da tufafinsa a ciki an mushi wanka da tufafinsa a ciki da aka zo same likafani sai aka cire tufafi din aga wani shine hadisin farko ma da muka karanta a babi din ko da yace mana abin nan babu gusulul mayyiti qala hadathani yahya an malik an ja'far bin muhammad an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghusila fi qamis ghusila fi qamis an mishi wanka ne a cikin rigarsa ina fata mun fahimci wannan da ke kuma muke bayani a lokacin cewar malamai sun yi magana za a cire riga ko ba za cire riga ba sun tabbatar da magana cewar in dai maharrami ne zai yi wa mutum wanka to za a sa riga mana idan ɗa ne zai ma mahaifin shi ko mata za ta yi abin nan ɗa za ta yi wa abin nan uba zai ma ɗan shi ko mace za ta yi ma mahaifinta za a sa riga a kan wani kawai haka aka ji murya o sautan sai aka ji wata murya sai aka ji wata murya da ba a san wake da ita ba haka aka ji ta muryar tana cewa latan tanzi'ul kamis kar ku cire rigar ina fata mun fahimci wannan da ke takan yiwu a cikinsu ne su sahabbai din wani ya faɗi haka sai ka ji kamar baka taɓa jin murya shi ba saboda abin da ya ɗauki hankalinka kun lura da ke ko ce ta yi kuma sakon ubangiji subhanahu wataala ya aiko da shi duk zai yi wa haka sallallahu alaihi wa sallam ta ji mutuwa da ba taɓa yin ta ba tsit duniya ta yi tsit ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi shi kenan babu shi ya rasu za ka yi magana amin kamar ya kwana a ɗaki eh to yanzu ƙarin bayani kenan kai mana Eh, eh tambayar da kake so kai kenan shin da aka binne shi a ɗakin ta ci gaba da kwana a ɗakin ko kuwa kun lura da ke ko ta ci gaba da kwana a ɗakin ko kuwa daga cikin ci gaba da kwananta a ɗaki fa akwai sallah kuma ba a sallah inda yake da kabari kun lura da ke ko to ya akwai buƙatar tantance wannan maganar kenan قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا أيهما جاء أول عمل عملا فجاء الذي يلحد فلاحد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم yanzu mun zo batun tonan kabarin kuma shi tonan kabarin ma'aiki ya aka yi shi ba an yi magana binnewa ba to shi tonan kabarin fa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an malik an hisham bin urwa daga hisham dan urwa an abihi daga babansa hisham dan urwa ya rasu shekara ta 145 daga babansa urwa ibn zubair ya rasu shekara ta 94 94 annahu qal shi urwa ibn zubair ya ce kana bil madinati rajulan a birnin madina an samu mutane biyu da suka kware a hakan kabari akwai mutane biyu da suka lakanci hakan kabari kuna jina da ke ko ahaduhuma yalhad su in ya tashi hakan kabarinsa yanayin allahadu ne shine sai a yi rami idan aka yi rani wannan yaɗin da muke yau a kwance sai ya yi ta ƙasa ai muka kaga kabari biyu muke yi ko za a yi babba haka in aka ɗan tona sai kuma a yi ya a tsakiya ƙarama a tsakiya ya zama rami ne kenan biyu to wannan shine shaƙo shine a ashakku to shi Allah wannan babban da aka tafi da yin shi babban da aka yi za a ci gaba da yin shi ne ƙasa in aka yi shi ƙasa sai kuma a je a kan gefensa sai a fafake ƙasansa kwiɓinsa kenan eh, sai da an sa gawar sai kuma a sa ta ƙarƙashi ewa kamar durowa kenan ko Eh? eh ciki kenan idan aka yi kabarin dama shi shine almailu allahad shine almai idan aka yi kabarin ya shiga ciki kullum lura da kyau ko to sai a kuma fafake gefen a jikin bango kenan sai a fafake sai a sa gawar haka shine allahad na fata mun yanci wannan ko shine ce ahadu ma yalhad cikin waɗannan da suka ƙware allahadu yake yi wal akharu la yalhad ɗaya kuma ba ba lahadi yake yi ba ɗaya shakku yake yi shine da muke to an zo tona kabarin ne sai aka ci to ya za a yi wasu ka ce ayi annabi sallama allahad wasu ka ce ayi shakku sai aka yi shiru sai aka ce a je a kira wani da wani su ne suke hakan su suka fi shahara da hakan kabari anan in aka kira su ayyuhuma ja'a awwala farkon wanda ya fara zuwa a cikinsu amila amalahu sai yi ai wanda ya saba yi a kira su a je a kira wani kuma a je a kira wani in suka zo wanda ya saba yi kowa in ya zo sai ya yi wanda shi ya saba yi shi kenan wanda ya iya ana cikin haka faja allazi yalhad sai wanda yake alhad ya zo ya zama shi ya fara zuwa saboda haka falahada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam allahad ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan kabari da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an mushi allahad an mushi allahad to akwai bambanci tsakanin allahadu da ashakku wasu malamai suka ce duk ba bambanci kowanne aka yayi bambancin shi kawai kan afdaliya ne wanne ne yafi tunda dai har wannan Allah ta'ala ya saba ma annabinsa to shi yafi amma ashaqqu yayi ko lura da ke ko ashaqqu yayi tunda an yi shi a zamanin manzo Allah sallama gashi nan da yawa shi ake kuma Allah sallama ya halarci da na'iza bi hana ba har ma mutane biyun sun shahara wani yana yin alhadu wani yana yin ashaqqu Allah sallama bi hana shi ba lokacin yana rayi to kun ga tunda har bai hana shi ba ya nuna duk da alhadu da ashakku ko ne aka yi yayi kun bai ci magana ta da kyau sai dai wanne ne ya fi sai suka ce Allah hadu saboda mai saboda shi Allah ya za'a ma annabinsa ɗaya kenan no ya halatta mutum yi fara zina hakan kamar ya shi mana ana biya yi duk wanda ya ce ba zai haka kabari ba sai an biya shi ba za a ce bai yi tausayi ba yi kullum da ke ko duk wanda ya ce zai haka mu kabari amma za ku biya shi ai ba za a ce bai yi tausayi ba taimaka wa yi sun yi ce a biya shi sai a biya shi amma ya rage kaza shi kenan ina fata mun fahimci magana shi haka yake ta ina za a fuskantar da fuska gawar ta yadda za a fuskantar da gawar ta nan kuɓin za a yi salam eh, eh. za a mai da kasa mana za a toshe wurin sai a mai da kasar sai a toshe gaba daya wannan ya ta'alaka ko ne ga kasashen su ne ƙasar suwa na shiga baki a na kabarin nan in ka shiga a tsaye ka tsaya a tsaye zai ɗauke ka wani eh? a ba ba magana shi kowa da irin yadda suke kuma da ƙasar da suke yanayin ƙasar kullum da ke ku yanayin ƙasar ai kaga ko namun nan da ake yi wacce ƙasa ake fara maiwa ta farko saboda mai zuwa inda za a batta a sama da an yi ruwa ɗaya ta bi ruwa ta ƙasa da ake mai da ita a sama ta ɗan danko kullum ta dan fi danko shi yasa ake mai da ita daga baya ta yadda an yi ruwan sama za ta iya rike ruwa amma da inda da aka tashi mayarwa an mayar da ta sama a sama ne to da an yi ruwa da ta ruwa na fatan kuma yanci wannan da ke ku za a rufe mana da me ake rufe ganye a nan da me ake rufewa ana mun ma nan ba ice muke sawa ko shakku aka yi ba kaza kaza ake sa a rufe sai a biyo haka da wannan ba shi ne nan amin eh za a yi da faɗi mana kamar ya biyu din kamar da ake yi na ciki wa na waje eh na ciki za a shi da zai kwashe ko ne ko ko za su da barasha ruwa su kasa ni na wanda ne na yanzu na anan kawai shi ne ba sai an ko ba shi a ta yanzu ilimi ba wacce shi ya yi eh ke gina nufi wanda ake a Najeriya in za a yi wa jama'a da yawa ya za a yi kun da ke ya za a yi shi ne ka ce yaya za a faɗaɗa shi sosai zai kwashe wani gaba da kuku za a yi shi ɗaya kawai a zuba su tushe eh za a yi ne a zuba haɗa shi kenan za a iya sa mana bandi bangai da ake ne sosai ba eh? Eh? eh za a jera su za a jera su za a jera su ƙwarai kuwa in an ta yi jera waya za a jera Waya zai fi fuskanta alƙibla wanda ya kasa daraja shi zai kasance wanda ya kasa daraja shi zai kasance babu قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين قال حدثني عن مالك annahu balagahu anna umma salama lalle umma salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam dakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana taqul ummu salama ta kasance tana cewa ma saddaqtu bi mautin nabi sallallahu alaihi wasallam ta ce wallahi ban tabbatar da annabi salama ya rasu ba hatta samitu waqa al-karazin har sai da na ji ga cebir nan da magirbi da kone da an zubar da su ana ta haɗa su an gama binnewa na ji an gama binnewa ga cebir nan na tura ƙasa da magirbi na haka da an tattara su na ji ƙara su ana har haɗa su za a kwashe a tashi na na tabbata fa da gaske ne fa yaro su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga ita ma ta dumauce gaba daya sai take gana abin kamar almara almara haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ban hararo shi yanzu ummu salama ta ce ma saddaktu bi mautin nabi sallallahu alaihi wasallam ban ji ban gasgata cewar wai manzo alaihi ya rasu ba hatta sami'tu har sai da naji waqa al-karazin idan aka ce al-karazin shine al-mahasi al-masahi al-masahi in ce al-masahi jami'i ne na misha abinda ake hakan kabari da shi abinda ake ake kabari da shi ne me shine cebur da magirbi da diga da sauransu har sai da na ji su ana tattara su ana kwashe su na tabbatar da gaske ne fa yara su sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت رأيت ثلاثة قمار سقطنا في حجري ko fi hujrati fa qasastu ru'yaya ala abi bakr as-siddiq قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري يا رسول كرة تقليل أربعين دهون أن عائشة للي عائشة لكن من الله صلى الله عليه وسلم ta rasu shekara ta hamsin da bakwai annaha qalat lalle aisha ta ce ra'aitu salasata a kamari na yi mafarkin na ga taurari uku na yi mafarki na ga taurari uku na fi hajiri ko fi hujrati taurari uku sun faɗo cikin ɗakina na yi mafarki kawai a mafarkin na ga taurari uku ga sunan a ɗakina sun faɗo ɗakina faƙasastu ru'uyaya ala abubakar siddiq sai na ba da wannan labarin mafarkin na ga abubakar siddiq a cikin sabai abubakar siddiq yana cikin masu ta'abirin ru'uya fassarar mafarki qalat sai ta ce falamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa dufina fi baitiha qala laha abu haza hadha a kamariki wa huwa khairuha lokacin da ta bai ma abubakar duk labarin ta yi mafarki mahaifinta kenan ta yi mafarki ta ga taurari uku sun faɗo ɗakinta sai ya shuru. sai bai ce mata open ba ko ya ce wani abu a wannan hadisi a wannan ruwa bai ce komai ba to me yasa bai ce ba sai malamai suka ce me yasa bai ce ba saboda mafarki ne amma yana dauke da rasuwar mai gidanta sai bai fasara mata shi ba kun lura da ke ko sai bai fassara mata shi ba sai da mai gidan na ta ya rasu falamma tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh shine yahya bin sa'id falamma tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wadu fina fi baitiha kuma aka binne shi a ɗakin ta kun ga Malik ibn Anas yadda yake ta kawo mana bayanai sala sala akan yadda ake jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna maka fa ya rasu ya rasu ya rasu ya rasu kuma baka taba jin an ce an ganshi a masallacinsa ba ko an ganshi a Ka'aba ba ina son mu lura da kyau ya kamata ka amfani da number 6 ya kamata ka dinga amfani da abin da za a faɗa maka wai in mafaɗin magana haka yake ai mijin da bai kamata ya zama haka ba ko a gani an mafaɗin magana ba daidai ita ba bai kamata mai sauraron ta ya zama haka ba ya za a ce maka wai wane ya bayyana ya za a faɗa maka kuma wai a bango ba a taɓa ce maka annabi sallama ya bayyana ko an gan shi a wuri kaza ba a ce yau ga ma'aiki ba a taɓa yi ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya kamata mutum ya lura da wannan to ku duba ga yadda maliki yake kawo mana bayanin jana'izar manzo sallama sala sala ɗaya bayan ɗaya kamar ya san nan gaba wasu wasu su ce manzo Allah bai rasu ba wai ya za ka ce manzo Allah ya mutu wai Allah ya ce wa alamu anna fikum rasulallah wai in ji malamin cikinsa kenan wai wa alamu anna fikum rasulallah. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضل من الله ونعمة أجا أي دواعي مغنى ده صحابان شنيفة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعدلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا kun lura da wannan da kyau ko duk ba wannan magana suke cewar manzan Allah ya rasu ko duk ba nan suke so su kai ba ina suke so su kai cewar shehunan su basu mutu ba duk da suke cabiya da su ka taba jin sun ce sun ganshi a masallaci ko a gidan su nan ka fahimci ba shi suka nufa ba to da mun kaga yadda jahilci yake ainihin wannan abu baɗin suke ba a neman sai ka yau inda za ka buɗe rijiyar ka ce yau gashi a ciki ga hesinsa a ciki ka sa get ɗari biyar biyar haka za shi ta bayarwa <laughs> har farashi ya ƙaru saboda haka ba wannan ba ne jahilai ne tukuru jahilai ne fitik jahilci dubi na malik yake kawo bayani sala-sala ya ce falon ma. qala tace falamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aisha tace bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa dufina fi baitiha kalura wa dufina fi baitiha aka binne shi a ɗakin ta qala laha abu to a daidai lokacin sai abu bakr yace haza ahadu a qamariki wannan shine ɗaya daga cikin taurarin nan naki uku da kika ce sun faɗi a ɗakin yanzu ga ɗayan yanzu wa huwa khairuha kuma shine mafi alkhairin ukun duka Kunga ga a lokacin ya fassara mata ta yanzu saura na na biyu da na uku saura na biyu da na uku kaga na biyun shine wa shi abubakar din kenan na uku ba shine umar shi shine ma ake ruwaito a cewar umar abin nan umar ya nemi alfarmarta in ya rasu abin ne shi a dakinta amma wannan alfarma ne ba umarni ba a lokaci yana amirul mumin yana khalifa alfarma ya nema ba umarni ba ne eh shi ne a ga khalifa ne darakti zai bayar umarni zai bayar hmm. to amma yanzu ba da rigar khalifa ba da rigar shi shi umar sai ta ce to in ya riga ta abin ne shi in ta riga shi malan kana magana da yaren ma wanda yake da karatu ai daga jin yadda zai to kaga kuma sai Allah ta'ala ya sa ya riga ta da yara sai karata 23 bai hijira ita kuma 57 bai hijira a 57 nan eh watanni jimi ne na kamar o taurari na ce watanni a kamar <laughs> watanni sai na yi suratu yusuf ya dauke ni ko ni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytu bi sajidin salasata a kamarin watanni uku kaga wata wannan kamar kenan kaga a yana da haske qala wa dasani amalikin an ghairi wahidin mimman yasiqu bihi kaji wani karatu yako anna sa'ad bin abi waqqas wa sa'id bin zaid bin amr bin nufail توفي بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن بها قال وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به daga mutane da yawa ba wai mutum ɗaya ba daga cikin waɗanda malik ɗin ya aminta da su sai bai faɗi sunan shi ba sha'i kawai an ghairu wahidi daga mutane da yawa sama da mutum ɗaya mimman ya bihi daga cikin waɗanda malik ɗin ya aminta da su ya rawaito cewar anna sa'ad bin abi waqqas za mu samu lokaci sai mu irin wannan bayanin lokaci ya jayo anna sa'ad bin abi waqqas lalle sa'ad ibn abi waqqas ɗaya daga cikin mutane goma da na sallallahu musu bushara da aljanna a hadisi guda ɗaya daga cikin mutane goma da na sallallahu musu bushara da aljanna a hadisi guda ku lura da kyau isa ya kira su da al-asharatu al-mubashsharuna bil janna ba wai banda su goma akwai wasu ba babu wasu ba kai a akwai wasu sai dai bambancin waɗannan a hadisi guda ne ai wannan matar da muka yi bayanin ta kwanan nan wacce mata kenan muskiniya din nan wannan salon ya ya ganta aljanna tana shayar masallaci eh kenan lalle sa'ad bin abi waqqas shine karshen wanda ya rasu cikin al-asharatul mubashiruna bil janna ya rasu shekara ta 55 bayan hijira wa sa'id bin zaid da sa'id bin zaid shi ma ɗaya daga cikin al-asharatul mubashiruna bil janna ya rasu shekara ta 51 bayan hijira kaga sa'idun wa sa'adu wa ibn aufin wa talhatun wa amiru fihirin wa zubair al-mumaddahu sa'idun shine sa'id bin zaid wa sa'adun shine sa'ad bin abi waqqas lalle sa'ad ibn abi waqqas daya wa sa'id bin zaid bin amr bin nufail da sa'id dan amr dan zaid zaid dan amr amr dan nufail tuwfiya bil aqiq sun rasu a aqiq a wani wuri da ya kiran shi aqiq a nan suka rasu aha eh ban ji ba shi sa'id bin abi waqqas ya rasu shekara ta 55 shi sa'id bin zaid shekara ta 51 eh to tambayar anan lokaci guda suka rasu ɗaya daga cikin muhimmancin sanin wafayat kenan kenan sa'id bin zaid ya rasu a akai sai aka ɗauko shi aka shigo da shi madina sai sa'ad bin abi waqqas ya rasu a akai sai aka ɗauko shi aka kawo shi madina ba wai lokaci guda suka rasu ba bil aqiq a wani wuri da ya kira shi aqiq aqiq wajen garin madina ne akwai wadi da ake kiran shi wadi a abin nan ruwa ne kwari ne magudanar ruwa ce babba babbar rafi ne har yanzu sai ka tsallake za ka kai jami'a islamiyya ta madina eh, gada ce ake yi gashi nan ya yi a gaban jami'a islamiyya a sai in an yi ruwa eh, sai an yi ruwa ruwa zai tafi ban ji ba eh ban ji ba kwanaki ba na yi magana kwanaki ba na yi magana cewar sun rasu a e sai aka ɗauko su aka kawo su bakiya kuna ji da ke ko ai a ke wajen garin madina duk yana ƙarƙashin madina ne sai aka ɗauki shi a kai shi makabartar madina makabarta ai da muka ce inda mutum ya rasu nan ake binne shi ai duk mutanen mu a gidajen suke rasuwa kuma ake kai su makabarta eh kun lura da kyau ko ai duk ba eh, daidai gwargwado wani ya sa asibiti sai ka bani shi asibiti <laughs> eh yawwa alaikum salam masan ingancin magana ba na ya halatta ya halatta umum kenan amma cewar akwai wani dalili na musamman akan haka ban sani ba ga kwan anguwa daji kun daji a kawo shi kwan ku eh makabartar gari dai yanzu wannan ya nuna ana daukan gawa daga wani wuri zuwa wani wuri an dauko shi daga akik an kawo shi madina kenan ana daukan shi a kai shi inda makabarta take ana daukan mutum a kai shi inda makabarta take ina fata mun fahimci wannan da ke ko sai suke magana cewar akik din ku lura da kyau akik din yana dan wajen garin madina sai a kawo shi babban makabarta an ka lura ko anan mina manyan makabartu guda nawa ne biyu amma akwai makabartu ai akwai makabarta a barikin sali akwai makabarta a tunga akwai makabarta a busu haka wata sai mutum ya tsallake ya shiga ta makabarta zai sai kirista ya tsallake makabarta zai kai cucuko ba yi sallah haka wurin aka binne mutum ba a sallah to wani gari ba saboda ba magabarta ba ku musu wa'azin su yi makabarta ba idan an je an binne mutanen zaki ya karo ko giwaye ko kura ko da masa ya kwakwale abin ya cinye inna lillahi wa inna ilaihi to sai aka maka tarar da su suna yi a bayan daki mutum akan binne shi ba hali a kai shi kun samu wannan lokacin a shi ke na hakan da suke wallah ala قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة توفي بالعقيق وحمل إلى المدينة سياك أو كيس زوا مدينة aka ɗauke su zuwa madina wa na biha aka binne su a madina na aga an kai su babban makabarta kenan wasu ka ce saboda mai na farko dai can sahabbai suke da yawa ita ce mashahuriyar makabarta wani ya nuna ko da akwai wata makabartar da ba ta kai wannan mashahuriya ba za ka iya sawa gawa ka a kai ta mashahuriyar makabarta haka kun da ke ko mashahuriyar makabarta da yake an tashi har haka misali za ka wasu abubuwan suna a nan da sauki sun ta magana kuma ɗaukan mutum daga wani wuri a kai wani wuri a ƙarƙashi wani kaga can da mun baro annabi salama ba a kai shi wani wuri ba nan kuma gashi ba a ɗauka a kai wani wuri kun lura da ke ko mun kuma mun taɓa yin magana cewar a ɗauki mutum daga wani gari a kai wani gari malamai sun ce bai dace ba alaikum salam eh. na yanzu ba ya ce kamar sarakuna na yanzu ba a kai su makabartar gari kun ji haka ne amma na ji marigayi umar musa iradu a makabartar gari a aka ne shi kudu tsohon makabartar aka sana eh eh eh wai na ga shi shugaban kasa ne ma gaba daya kun bai ci magana ta ala ayyati hal kullum mu dinga lura sosai da sosai kai mutum makabartar gari ya fi zai dinga samun addu'o'i sosai ina fata man fahimci wannan da ke ko zai dinga samun addu'o'i sosai na ce muku makabartar sarakuna na nan baya-baya amma sarakunan da a inda suka rasu a nan ake binne su a inda suka rasu a nan ake binne su ina fata man fahimci wannan da kyau قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقي لأن أدفن بالبقي بغيره أحب إلي من أن أدفن به إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي إظام إيه؟ قال وحدثني عن مالك an hisham ibn urwa daga hisham dan urwa an abihi daga babansa shine urwa ibn zubair annahu qal shi baban shi ya ce ma uhibbu an udfana bil baqi ni fa bana son abin ne a baqi'a tabi'i ne eh, urwa ibn zubair ba oh, eh, zubair ne yace shi baya son abin ne shi a baqi'a eh ya ce li'an an na bi ghairihi abin ne ni a wani wurin da ba baki'a ba a habbu ilayya shi na fi so min an na bi akan abin ne na ana eh eh dankali ka wata magana kuma inna ma huwa ahadu rajulaini nan mutumin da aka binne a bakiya ɗaya mutum biyu ne in ma zalim kudi mutumin da yake azalimi ne ya taba zalunci fala uhibbu an udfana ma'a ba na sa abin ne ni domin ya taba yin zalunci <laughs> Allah na za mu manga a aram aram wannan zamanin ai ana eh aram aram aram a kwan masallaci a ya ce wani masu ko mutumin kwarai to ku in mutumin kwarai ne fala Uhibu an tun bashali ifamu ba na son saboda ni a taba kasusuwansa dai za a binne sai an taba kasusuwan wani sai an kwakulo wani to ba na son haka eh ban ji ba saboda cigata saboda cikan magabatar ne sai ya faɗa haka eh? a karka manta ba ba wani ya taba tambaya anan ba cewar shin ana tuwo ana samun gawa ne a wurin ko an dai tsohon makabarta ce ana zagawa ana zagawa akwai maimai ai kun da kyau ko akwai maimai ai kuma dai za a yi maimai ko da ƙasasuwan sun rube ko sun yi kasa wata nana ba a rasa samu wannan sai mutum ya tuntuɓi masu tonan ƙabari haka ji suna faɗan abubuwan da suke gani ire irin waɗannan ƙasusuwa ɗin misali ya to in kuma salihi ne ba na san saboda ni a tono kabarin salihin mutum kenan binne mutum a baki a kaɗai ba shi ke nuna an binne shi aljanna ba ina son mu lura da kyau dan mutum ya cucu wani ya cucu alhaji ko kudin alhaji ya faɗiya ko kuma ya je an ya kwashe kudin alhaji a ɗakin su an zo tare da shi ana ta jimamin an yi sata a ɗakin haka zaka ta gaji cikin alhaji ba ana ce an yi sata a ɗakin alhaji kuma wa zai satar su suke da alfin da duk mutum ya yi zalunci kuma an binne shi a bakiya ba shi ke nuna shi kenan ya shiga aljanna ba ai wannan matsalolin suka sa ba abin ya shi kenan za a yi sallah dama ai baka yi magana kan sallah ba suna ina fahimce ka suna musu sallah binnewa ne ba sa binnewa a makabarta a kushewa sai su binne a bayan rumbun gidansu hmm, ko bayan ɗakunansu wani fasu za a sallah a eh, za a ga wani wani aka kawani ake yi sai kuma su yi sallah a wani wurin mutum zai samu a a to dole a ware dole a ware sai a kiyaye ko kuma hukuma ta musu mataki a wani a yi makabarta sai a mata katangar karfe zai fi a yi makabarta sai a yi musu katangar karfe ko gwamnatin tarayya ta yi a gani gashi na za ga masu yawon bude ido za ga suna tafiya a cikin mota an yi wa mota keji ga zaki nan ya zo ya hau saman motar su suna ganin shi su yana ganin su amma ba zai kai saboda waya aka sa mai karfi su akwai katangar da za a iya yi zakuna ba za su shiga makabartar ba نسأل الله السلامة والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليكم السلام